Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a shirin namu na yau 23 ga wata Afrilu da fatar an wayi gari lafiya. alheri grace abdu ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai yanzu haka dakarun amurka afirka suna sa ido kan cana da damuwar cewa beijing tana dabda kafa sansanonin soja a nahiyar afirka Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa a rana guda da wata kasa ta taba samu. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rukun kwarya ta soji ta a kasar Chadi. kanin labaran kenan dangin mutanen da hukumar tsaro ta dss ta kama a najeriya sun koka sabili da rashin sanin makomar waɗanda aka kama yayin da masu kula da lamura ke gani an keta hakin su bisa dalilin cewa kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji a kansu to tunda an kama su an samu hujjoji to kamata ya a fitowa da duniya sunayensu a san sun sanin kuma shari'ar su a yi ta a bayyane ba a boye ba masu kula da lamura na bayyana cewa abin da ya faru a kasar chad manuniya ce ga halin da kasashen nahiyar afirka ke ciki ko menene dalili kasar libya ba ta zauna da kyau ba kasar sudan ba lafiya kasar niger kullum ana huda rayuka na adam nigeria akwai boko haram kamaru akwai haram jamhuriya ta afirka tsakiya ba kwanciyar hankali yau kuma a shirin manuniya shi bai shiga mota ba balle a kama shi ɗansa bai shiga mota ba balle a kama shi matarsa ba za ta shiga mota ba balle a kama su sa ba za su shiga mota ba balle a yi kidnapping ɗinsu komai su ta jirgin sama da su bi ko kuma da kuka zaɓe su ku kaɗa musu kuri'a kuna bin kwalta ana tunce. to kada ku bari a baku labari amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka dakarun Amurka a Afirka suna sa ido kan cana da damuwar cewa Beijing tana dabda da kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis yana mai cewa mun san cana na son kafa sansanonin soja a ƙasashen duniya. Ya ce babbar damuwa ta ita ce gaɓar tekun Atlantika na Afirka. China ta kafa sansanin soja na farko a garin Dorali na kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin Afirka a shekarar 2017 wanda ya sanya damuwa tsakanin jami'an sojojin Amurka waɗanda suka bayyana sansanin na China a matsayin gini a kofar mu kofar sansanin Amurka da ke Camp Limoni. Townsend ya faɗa jiya Alhamis cewa tun lokacin Beijing take aiki kan kara samun gindin zama a Djibouti yayin da take sa ido kan wasu wuraren. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cuta a rana guda ranar biyu ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins. Kasar India wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya na fama da annobar zagaye na biyu lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya suke kuma fuskantar karancin iskar da ke taimaka wajen numfashi. Karancin iskar ya yi tsanani da ya sa wata babbar kota a New Delhi babban birnin kasar neman gwamnatin kasar ta bada umarnin a karkatar da akalar iskar taimaka wajen numfashin daga masana'antu zuwa asibitoci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rikon kwarya ta soji ta yi a kasar Chadi. A wata hira da aka yi da shi a talabijin jiya Alhamis, Janye Bisley ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da muhimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin kasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata sha takwas. biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar ne ya kamata ya zama shugaban ƙasa bisa ga kundin tsarin mulkin Chadi, amma shugaban Majalisar Haruna Kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da Majalisar Mulkin Rikon duba da yanayin sojojin tsaro da kuma siyasa. Lidrian ya ce matsayar Kabadi ta halasta karɓar mulki da sojojin suka yi, Majalisar mulkin sojan ta ba da sunan ɗan marigayi Debi da Muhammad Idris Debi Itno ɗan shekara 37 a matsayin shugaban rikon kwarya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. masu saurare kar a nisa nan gaba kaɗan muhammed zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a Najeriya inda dangin waɗanda hukumar tsaro ta DSS ta kama bisa zarginsu da tallafawa ayyukan ta'addanci suke kokawa sabili da rashin sanin makomar mutanen sama da ɗari huɗu da aka kama na tsawon lokaci. lamarin da ya sa masu kula da lamura suke cewa ya saba wa doka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu halima abdulra'uf ta haɗa mana batun ci gaba da tsare wasu mutane sama da ɗari da hukumomin tsaro a najeriya ke yi na ƙara jawo kiraye-kirayen abu tsarin da dokar ƙasa ta tanadar wajen hukunta waɗanda ake zargi da aikata lifin tallafawa 'yan ta'adda da ke addabar mutane musamman arewacin ƙasar mahaifiyar awwal ali da baban gida ali malama rahama ta bayyana cewa tsawon kwana arba'in da hudu akan mu har yanzu a faɗi laifin su ba ba ji maganar su ba ba a faɗi abin da suka yi ba su kuma ba a sako su ba ba a ba su ko damar waya su yi waya ba wasu yan uwa ga mutanen da ke tsaron dena cewa Suna na sani ali yusuf dan uwa ne ga yusuf ali yusuf da kuma munzala ashiru da nabil zakari yan kasuwar wafa na canji na kano wanda gwamnati ta kama kimanin kwana arba'in hudu kenan a zahirin gaskiya muna cikin wani tashin hankali bisa wannan abu da ya faru shi baban gida aka fara kira a ranar ma matarsa an mata cs kenan tun da ya tafi har yanzu da nake muke magana an hana magana da shi kan wannan kes har har abuja na je amma duk da haka an hana mu mu ganshi suna na usman ibrahim ni ne kanin alhaji adamu ibrahim uwa ɗaya uba ɗaya daga jihar adamawa tabbas tun na biyu ga watan uku muka je yola an mana rasuwa ne mun je gaisuwan ta'aziyya to muna cikin jimamin ta'aziyya kuma shine sai aka zo aka kama mana dan uwa ranar sha shida ga watan uku kimanin wata ɗaya da kwanaki mu ba mu da wata masaniya da mun mayar ma ko yan kidnappers ne masu kai kidnapping din shi to da aka yi ta kokari a buga nan a buga can shine sai muke samun labarin labarin jita-jita akan cewa eh, jami'an DSS ne suka zo suka garkame shi suka ce mana executive order ne daga sama. Masanin sha'anin tsaro dakta Yahuza Ahmad Getso ya ce. Kamen da aka yi kame ne da muke tunanin cewar watakila an yi shi bisa ka'ida. To amma tsare sun shi kuma ya saba wa ka'ida. Saboda dokar kasar Najeriya ta hana ka tsare mutum sama da awa ashirin da hudu ba tare da ka gabatar da shi a gaban hukuma na bincike ba wanda zai zama ka bayyana mai dalilan abubuwan da kake tuhuma shi da su na biyu an kama su ba tare da bayyana musu suwaye mutanen da ake zargin ake tuhumar su da ita ba fuska ta uku shine an dade ana kama masu laifi a Najeriya babbar matsalar hukumomin tsaro da hukumomin bincike da kuma kwararru akan bincike shine rashin bin ka'ida suke yin kama karya saboda haka kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji a kansu to tunda an kama su an samu hujjoji to kamata ya a fitowa da duniya sunayen su a san su sannan kuma shari'ar su a yi ta a bayyane ba a boye ba Idan dai za a iya tunawa daga ƙarshen watan Fabrairu ne jami'an tsaro a Najeriya suka fara kaman 'yan kasuwan canji bisa zargin su da tallafawa ayyukan ta'addanci. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Jami'an tsaron Iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da kasa na Bagadaza jiya Alhamis da daddare. Jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman inda gidajen sojojin Amurka suke kuma babu wani rahoton asara ko asarar rai. Sanarwar da sojojin Iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba. Harin na jiya Alhamis yana zuwa ne bayan an kai makamancin irin wannan harin na roka a ranar 18 ga watan Afrilu da ya auna sansanin sojin Iraki na Balad wanda yake karɓar bakuncin wasu ma'aikatan kwantiragi na Amurka. Harin ya jikata sojojin Iraki biyu. An harbe da kuma kashe wani likitan fata ɗan ƙasar Somaliya wanda yake duba marasa galihu kyauta jiya Alhamis da safe a wajen gidansa da ke Magadishu babban birnin ƙasar a cewar kafar yada labaran Somaliya. Rahotannin sun ce 'yan bindiga ne suka kashe Dr. Hassan Usman Isa wanda aka fi sani da Dr. burani a gidansa da ke unguwar Albaraka a babban birnin kasar somaliya Sai dai duk da kokarin da BOA ta yi na jin ta bakin 'yan sanda ya cutura. burani shi ne ya kafa asibitin da yake gudanar da shi da ke dauke da lakabinsa. Shugaban kungiyar likitocin Somaliya Muhammad Yusuf Hassan ya yaba wa burani saboda tausayin da yake nunawa mun yi rashin kwararren likita a ƙasa in ji hassan wanda shi ma ya jagoranci asibitin dar es salaam a matsayinmu na likitoci damuwarmu a yau shine mutumin da ya yi aiki tukuru don talakawa kuma da magance cututtukan fata Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. masana harkokin siyasa kasashen nahiyar afirka sun bayyana damuwa dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a kasashen da ke yankin tafkin chadi inda kungiyar boko haram take da hankalin al'umma na tsawon shekaru a cikin hidansa da sashen hausa profesa bube na maiwa na jami'ar diop da ke kasar senegal ya bayyana yadda mutuwar shugaban kasar chadi idris devi za ta shafi yaki da ta'addanci a yankin to mutum ne wanda ya zamanto yana kawo taimako sosai ta fannin rundunar sojan kasar chadi su je su yaƙi ta'addanci to yanzu muna nan muna dibin cewa ko ana fargaba da cewa shi wannan sabon da zai hau ko da yake abin dai eh, kamar shi gidan jiya eh, eh, noman goje ne tunda duka dai alasan ne da alhusai ne tunda aka ce dan shi ne ya gaje shi takan yi yiwa su ci gaba da kawo irin wannan yunkuri da suke kawowa da wannan taimako da suke kawowa zuwa ga yaƙi da ta'addanci to amma takan yi yiwa kuma shi wannan sabon ya janye rundunar sojan cadi waɗanda tun da in kuna tune ko 'yan kwanaki baya ba da jimawa ba wato dubu da ɗari biyu soja dubu da ɗari biyu ita ƙasar cadi ta taimaka a nan cikin ƙasar Nijar zuwa iyaka da Burkina Faso da Mali kuma kun san can kwanakin baya watannin baya irin harin da shi da kan shi. Eh, Marshal Idris debi ya kai a cikin kogin cadi to yanzu muna ganin cewa da ga shi ƙasar libya ba ta zauna da kyau ba ga shi ƙasar sudan ba lafiya ga shi nan ƙasar niger kullum ana huda rayukan ɗan adam najeriya akwai boko haram kamaru akwai boko haram eh, jamhuriya ta afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali wato chadi ita kanka ta tana kewaye da ƙasashe wa'anda ya zama to akwai tashin hankali a cikinsu to balantana inda su suke kan taimako wato shi idris debi ya zamanto muna kama wata garkuwa ce muna tsoron cewa kamar yadda eh, mamar gaddafi yake garkuwa a da da aka kashe shi sai 'yan sako suka watsu a cikin kasashen namu muna tsoro muna fargaban da cewa kada rishin shi idris debi in dai wannan bai ɗauki hanyar shi ba rishin shi idris debi kin ya sa su 'yan ta'adda su ƙara samun ƙarfin gwiwa ta cewa su kai hari da duka kasashen nan namu su tarwatsa mu tun ba mun san da cewa ba a bayan wa'annan 'yan ta'adda akwai kasashe masu hannu da shuni saboda in ba dan su ba da ba a ta'addanci. Profeso Bube na Maiwa na Jami'ar Diof Senegal a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara tashar mota VOA Africa mita 200.5. Kuna kuma iya saurara ma duk lokacin da kuke bukata voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. dan najeriya in ka ci apc za ta kara shekara biyu yana ganin kamar shekara ɗari ne saboda tsananin azaban da yake ciki turka shi wannan dai shine tunani ko hange na 'ya'yan jam'iyyar pdp da wasu 'yan ƙasa game da irin salon gwamnatin jam'iyyar apc a wannan ƙasa sai dai kuma jigajigan jam'iyyar apc musamman dai masu kokarin ganin an ba su kambun tuka ta irin su tsohon mataimakin shugaban tsohuwar jam'iyyar cpc cewa suke lalace wanda aka yi a kasan nan tun shekara nawa ai babu da yake wai za a zo a ce cikin kwana daya gwamnatin muhammadu buhari ta zo ta share duk wannan abubuwan sai dai kuma duk da haka wasu gaggan jam'iyyar abc da da su aka tallata ta kuma aka kawo ta sun ce dole su bada hakuri da muka ba mutane kuma har yanzu muna ba mutane hakuri akan harkar wannan maganar ah, tsaro gaskiya maganar murgi ne maɗuɗin dumurin kuɗin 'yan kasa da sunan bashin da ba a biya ba shine kuma 'yan masa suka ce ba za su amince ba babu titina ba asibitoci matasa ba su da aikin yi sannan kuma suka ci bashin na magaci su ma suna da jiragen kansu na kansu kuma da an taba su an ci su dawo da wannan kuɗi sai su garza su je kotu sai maka ce wannan abu zai yiwu ba malaman addinin musulunci ko gaya wa shugabanni suke cewa akwai ranar ƙin dillanci fa komai su ta jirgin sama da su duk ko kuma da kuka zaɓe su ku kaɗa musu kuri a kuna bin kwalta ana cin ci to amma dai matsalar malam ai za a ce gaban Allah da wanda ya bi kwalta da wanda ya bi jirgin sama ai duk su mutu waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da manuniya za ta yi nuni da su a wannan mako idan Allah ya so. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goman da ke gwangwaje gwagwarmaya da gogoriyo irin ta siyasa da kuma shugabanci a kasashen Afirka. Musamman ganin kasashen ne duniya ke musu kallon kasashe masu tasowar da ake kwaba kwababba ko kwashe kuɗin 'yan ƙasa. Ima dai da sunan cin hanci ko kuma rinto da rimba-rimba. Kuma akan irin wannan nema majalisar dattijan tare Najeriya ta ce ba za ta amince tana ji tana gani a danne damin dama kwasheren kuɗin 'yan Najeriya da sunan basussukan da aka ba domin tabbatar da bankuna ba su durkushe ba amma kiri da muzu a dawo da kuɗin a biya gagar sai wasa da hankalin gwamnatin kasa ake ko ta ko ina. Sanata sani shi ke limancin kwamitin da ke bin diddigi domin kawo wani sabon kuduri game da ayyukan hukumar nan da ke kula da kadarori ta kasa da ake kira Amcon musamman dai domin kawo kudurin doka da ta hukumar ta yadda za ta yi kokarin kwakulo kudaden 'yan Najeriya da ake ganin suna hannun wasu attajirai amma amma dai abin kawai sai laluwar yan lalubo kuɗin 'yan ƙasa ake abu ya citila shekara goma kenan sha ɗaya da ƙirƙiro wannan ma'aikata saboda ba suka na jima suka doka har yau ba a iya karɓo wannan kuɗaɗen ba to yau an waye gari ita kanta wannan ma'aikata na amcon ya kamata a ce ta gama aikinta a shekara goma ne kuma shekara goma nan ya cika ran talatin da daga watan disamba na wancan shekara da wuce ba su gama ba saboda haka shi sa muke muhawara mu ga cewa me za mu yi don mu taimaka musu mu kara musu lokaci amma kuma saka dokoki masu tsanani wanda za mu tabbatar cewa wannan kudaden na gwamnati wanda na talakawa ne an karbo daga wani attajirai wanda suka karbi kudaden nan a bankuna kuma gwamnati na wannan lokaci ta yi biya musu basu suka da kudin talakawa to yanzu ana wani hali a kasar nan babu titina ba asibitoci matasa ba su da aikin yi sannan kuma da suka ci bashi na magaci su ma suna da jiragen kansu na kansu kuma da an taba su an ci su dawo da wannan kuɗi sai su garza su je kotu a jiya ta shari'a sama da shekara biyar shida bakwai sai muka ce wannan abu zai yiwu ba. Me yiwa kuma irin wannan cakwakiyar cikumar ɗar cikuikuye kuɗin 'yan Najeriya da ake gani a wasu sassa ke sa wasu 'yan adawa ke ganin ganganci ne ma a cewa jam'iyyar APC na ikirarin cewa za ta ƙara kwashe shekaru talatin da 32 akan madafin iko. Har ma magatakardan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu suna cewa irin wannan giyan mulkin jam'iyyar PDP da yake ciki ta taɓa ɗirka ta ce za ta kwashe shekaru 60 da ya ce gashi nan jam'iyyar APC ma amma ta waye gari ta taka irin wannan tarko da pdp ta taka a baya kasan in giya mulki ya kama mutum kawai sai mafarki ko ya bambarma ya kama mu lokacin da muke ganin ba wanda ya karfin pdp a najeriya da afirka gaba daya to irin shi ne ya kama jam'iyyar apc yanzu so ba za su karga ba kuma za su farka ba sai dan suka gansu a kasa saboda ita jam'iyyar pdp ka tuna ta yi abubuwa masu kyau an samu zaman lafiya an samu ci gaba wanda ba za su iya lissafuwa ba apc ta zo ne saboda ta rena abin da pdp ta yi amma kash maimakon ma ta tsaya inda ta karba a hannun pdp komi sai baya yake amma wasu na ganin ai idan ma magana kan fito shekaru ne akan mulki ko kuka sanna wannan kuma sun yi dabara a 'ya'yan jam'iyyar apc su ba su kan fito da yawa irin naku ba sun tsaga gida biyu to kaka manta yanzu dan najeriya in ka ce apc za ta kara shekara biyu yana ganin kamar shekara ɗari ne saboda tsananin azaban da yake ciki so mu fi dubi ko doka na ana jin daɗi ne yanzu ko in ka kwatanta wannan yanayin da wancan lokacin za gaba ɗaya ba ne iyaka iya sakin sirdin sukuwar sukar hana sukuni ga jam'iyyar apc da wasu 'yan ƙasa ko jam'iyyar pdp ke yi a cewar jam'iyyar apc ba za ta hana ta sukuni ba domin sai ta gaya wa duniya gaskiya hali ne jam'iyyar apc ofisin ta ce ta tsinci 'yan Najeriya a ciki kuma dole a bi ta hankali. Haka dai tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar CPC a tarayyar Najeriya kuma ɗaya daga cikin masu kwaɗayin ganin sun shugabanci jam'iyyar APC a Najeriya. Alhaji Salihu Mustapha ya gaya wa shirin manuniya a babban birnin tarayya Abuja. Gaskiya maganan mutane ne suna mantuwa da sauri. Lalace wanda aka yi a kasan nan tun shekara nawa. ai ba abu da yake wai za a zo a ce cikin kwana daya gwamnatin muhammadu buhari ta zo ta share duk wannan abubuwan ai ni a gani na shi buhari gwamnatinsa ta zo ne ta gina wannan foundation mu ne za mu zo mu ci gaba har a samu biyan bukatan abubuwan da yawa gwamnatin tana aiki ba shakka amma mutane suna jira su ga wai an share hawayensu a tsere da ba zai yiwu ba samun kai na apc ba domin neman takara ba ne mu tun ba yau ba tun ana tbo da buhari organization muka shiga domin akidan shi shugaban namu hanyoyin mutane ya yi sanyi game da irin manufofin da kusa a gaba kai ga cima ba menene zaka kawo na sauyi da shi yasa ire-iren mu muka fito yanzu wai muna so mu rike shugabancin jami'a in akwai inda aka kuskure ko inda aka yi mantuwa mu dawo kan hanya domin mu muna da tahirin tafiya din nan mun san abin da ya kamata batun tantama ko ta baba game da tabbatar da cewa Alhaji Salihu Mustapha ya rike cikin jam'iyyar adawa domin da su aka somo tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari tun shekarar 2003 amma dai sunan shi bai fase bazu a duniya akan tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar yadda sunan tsohon ɗan masaukinan tarayyar Najeriya Alhaji Faruk Adamu Aliyu jihar Jigawa ya fasu ba kuma duk da haka Alhaji Faruk Adamu Aliyu ya ce da yawan 'yan kasa sun sa rai da abubuwa daban-daban cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ba samu ba yana mai cewa dole dai su ba abin da za su ci gaba da yi wa 'yan Najeriya ila kawai su ta bada haƙuri duk da yake dai haƙurin ma sun lakanci ba karbuwa yake ba. Akwai abubuwa dama waɗanda mutane suna ganin ba a kyauta musu ba saboda haka dole mu bada hakuri mana misali harkar tsaro din nan tsakani da Allah eh, abin ya ƙara taɓarɓarewa a wasu bangarorin wasu bangarorin an samu ci gaba to kaga in baka ba mutum hakuri ba ya za ka yi dole ne ka ba mutane haƙuri kuma har yanzu muna ba wa mutane hakuri gaskiya amma gwamnati suna iya kokarin ta. kafin ka je ka fara ba da hakurin nan an ji ka kayi tsit gabanin ku kafa gwamnati kuma kana cikin gaba-gaba wajen eh, suka da kuma yin an yi daidai ko ba a yi daidai ba bayan da ka ba da hakuri kuma ka kuma yin shiru me yasa ka zaɓi ka dinga yin shiru ne honorable ka san da yake mu ne da gwamnati tunda muna da gwamnati yanzu kuma hakkin wasu ne su fito su ce mun yi daidai ko ba mu daidai ba saboda ka ba ni ne zan zo in wa aiki yan adawa aikin su ba mu a ganin mu iya abin da muka yi yayi daidai idan bai yi daidai ba so su fada kuma amma kuma kai ma kana cewa kun yadda akwai matsala ba na faɗa mace akwai hauna ba da hakuri ai ta ce magana ai dama da suka suka ba ku kuri'a ba ku ce musu za ku ba su hakuri ba. Da ba faɗa bana ai kamar da na faɗa maka da muka taho akwai abubuwa da yawa mu san da su ba kuma idan 'yan Najeriya sun ce renin wayo ne ruwan in ka ba mutum hakuri ya ce ka rena masa wayo to ya zaka ji ba za ka daki mutum ka hana shi kuka ba. To kuma dai wacce irin waina ake toyawa wajen tattago tarin tilin aikin da ake cewa za a yi wa 'yan ƙasa ko ko akasin shi. Su dai manyan malaman addini na gani lokaci ne na watan azumi da kuma ya kamata su gaya wa shugabanni da 'yan siyasa cewa akwai ranar gobe. Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci a wannan ƙasa. Duk waɗannan rayuka da ake kashewa wallahi tallahi ba shugaban da ba da a tsaye da shi a cikin su a tambaye shi wannan ramma. Duk da kake ji a ce jiha kaza tana da mutum miliyan kaza idan jihar gwamna mutum miliyan goma ne duk miliyan goma nan na rantse da Allah ba mutum ɗaya da ba za a mai tambaya a kansa ba ranar shi ba zai shiga mota ba balle a kama shi ɗansa ba zai shiga mota ba balle a kama shi matarsa ba za ta shiga mota ba balle a kama su kannansa ba za su shiga mota ba balle a yi kidnapping ɗinsu komai su ta jirgin sama da su bi ku kuma da kuka zaɓe su kuka musu kuri'a kuna bin kwalta ana tsinci to amma dai matsalar malam ai za a je gaban Allah da wanda ya bi kwalta da wanda ya bi jirgin sama ai duk da su mutu sakon watan azumin Ramadan ga shugabanni da 'yan siyasa da maran fatanin 'yan ƙasa kenan daga bakin ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a nigeria Sheikh Ahmad Tijjani Suburuntum kuma da wannan nasiha ne za mu naɗe bakin manuniyan na wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka a cikin wannan shiri masan musamman ma abokan aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanon da ya kawo mana wasu muryoyi da kwaji. Sai abokan aikin mu a babban birnin tare Abuja Shamsiya Hamza da Madina Daudan da suka yi daudalar dawo mana da wasu daga cikin muryoyin da kwaci a cikin wannan shiri. Isa Lodi kar ke cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. a gaida na ikara sai kuma nasihar ramadan ismina na firdausi ishaq min tafizul qur'an islamic academy bismillahir rahmanir rahim وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من To kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Yanzu haka dakarun Amurka a Afirka suna sa ido kan cana da damuwar cewa Beijing tana dab da kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis yana mai cewa mun san cana na son kafa sansanonin soja a ƙasashen duniya. ya ce babbar damuwa ta ita ce gabar tekun atlantika na afirka china ta kafa sansanin soja na farko a garin dorali na kasar jibuti da ke gabar tekun gabashin afirka a shekarar 2017 kasar india ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da covid-19 jiya alhamis wanda shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. idan aka kwatanta da amurka kasar ta sanar da samun mutum dubu ɗari uku da ɗari uku da goma da suka kamu da cuta a rana guda ranar biyu ga watan janairu a cewar cibiyar samar da bayanan corona virus ta jami'ar johns hopkins ministan harkokin wajen faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rikon kwarya ta soji ta yi a kasar chadi a wata hirar da aka yi da shi a talabijin jiya alhamis janye bisley ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da muhimmanci sojojin caji su wargaza majalisar dokokin kasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata sha takwas biyo bayan mutuwar shugaba idris debi a wannan makon jami'an tsaron iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na bagadaza jiya alhamis da daddare jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman inda gidajen sojojin amurka suke kuma babu wani rahoton asara ko asarar rai sanarwar da sojojin iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba a gaishe ka hafiz da takaitaccen labaran duniya kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin jin sabon shiri a shirinmu na hantsi kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa da scam ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukan mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da cibahiro diodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.